kudin na wai nawa ne ne baka ma san ko nawa eh. saboda ba kai ka nemo ba don haka baka san ko nawa ne ba ko ni da kuɗi na kuma gado na ne fa baba kudin ka ne eh. to ni fa ba zan baka komai a gadon nan na gyata maka ba amma baka sani baka sani ko zan baka sai na yi shawara amma dai baba halali na ne ko ni da kayana baba ba za a bani ba fi sibilillahi na nemi kuɗi a hana na ta wani kuma da kuɗin nan ba ba kuɗin nan ba hmm? ni ba ni da gadon ta kenan kai kake da gadon baba kudin nan dan girman Allah din kana kauna Allah ba baka bani kana shiriri tan nan zan dan kuɗin baka kar ka bani din ko zan baka kuɗin nan sai ka ni ka rike to ka rike kar ka bani din to ai dai kuɗi na ne ko kuɗin ka ne sai ka zo ka karba shi dan zamani ba haka yake ba ka san yanda aka tara kuɗin nan ba har da ta maka ta mutu ka zo me ba ni da gada ko gani kai na ci gada to saboda haka in yanzu ƙarfi na ya ƙare ba ni da ƙarfi wanda zan je in nemi haka ku ya kamata ku bayan ciki saboda haka na ba ka dukiyar nan amana ka rike shi amana na jaja in ka riƙi dukiyar nan in ka yi kyau ku in ka ba ku ba a ji na ku na jaja kai kuma isa wannan yayanka ne ka ga ce babban wa shi ne ka bi shi sau da kafa ce na ka ɗauke shi baba da yanzu shi ne baba kai kuma abin da zan gaya maka ka rike shi amma ta ka ce ko ka rike shi amana yanzu za ka rike amana haka na ba ka ko saboda haka ne ga nan kuke ba

ina da shi ka rike shi amana shi ba kamar yadda za ka yadda za ka ɗauki na haka za ka shi a ka shi kan ko? da Ifa. Ina ta abu. Ina labe ina Saboda haka isa. gwajar da hankalinka inda ni ina rajiyar ka tambaya ina gaya maka duk kana ji na zai tunda nace ina kaunar ka ina hanyar da za a bi na ga an gurgunta wannan lamari to ba zan fi ni inda da ka gani mugun iri ne wallahi mugun iri ne ni ka duba wai hajiya ta ɗauki wannan dukiya da yanka wa hannun wannan me ya zama zai da ya sani me ya sani mutumin da ya girma a ƙauye a ƙauye eh? hmm? Hmm? ai wani kim da kai kace motar gano yanzu ka duba hajiya din yau eh. ne yaya wai shine aka ɗauki wannan dukiya aka danka masa ai ni ni wannan yayan ba sa na. kawai da kana a guri na kamar karbi da uba ne yaushe ya waye yaushe ya waye eh, mutumin da ba alheri yake ba a komai kai kai kai dukiyar nan ma baka san yadda ake da ita ba baka san yadda isa zan kai ka wajen malami Allah sarkin gidan na kai ka wajen malami <laughs> za ga aiki da cikawa me fa isa ka gan nan da kake gani na wallahi maraba na da mugunta bacci kai bacci na ba mugunta ne bacci na rukun lai mugunta nake shirya ma <laughs> kai ni ma wani lokacin ba kai na ma nake shirya mugunta na gaba ba zan same ta ba <laughs> isa kenan to idan ku babu su dukiyar nan ta dawo gurin a da gurin ni ba ka san abin da yake juna na sani na sani na sani eh zan to wannan na da lafiya na lafiya na tuba idan ka zama kwamiti da shi yake wani rubuta ai bacci ba ba bacci na ma ni ba rubuta ba ta kwata bacci na ma wallahi ko kin ce sadiya na ki faɗa makarantar nan da kin kwake mota ni ce haba na san bikin kaɗai sai ake kama gidan hali ya yi sai masu hali wani anguwa kike ne da Allah wajen bakin kasuwa da gaushe Kuna zuwa daidai bakin kasuwa ta wajen 'yar karamar kofar nan taron ya ka samu ka ce da Allah ka ina ne gidan su sariya to insha Allah zai nuna shi kenan daga magana sai ba dede ka ji dai ba ma ne magana a yi Allah a rashin tsaye aka ba Allah ya صدق سيادة على الله؟ طبعا إن شاء الله كمان المنوم واحد Thank you. ai ni ne da kake mu wannan san Salamu alaikum. Amma alaikum. Abokina haka ne. Wala ka ganin nan ni abubuwan ga gashi nan ka, an dai cuce ni kuma ana nima a cuce ni amma na yi shiru na yi kurin ha to so ke sai duk kuma ci rike ne ko kuwa ya dai kamata a ba ku ko ka gani to yanzu wannan magana gado ka bari ne da Allah ko kuwa za ka bi kaji ne to ya zan yi eh ya zan yi Na lefa kuma uba uba ne ko da uban banza ne wallahi uba ne in dai ya ka ta shigo ciki ka gani to a bashi ko kwa ya dan yi mai wani abu ba a babu ba ko ba damuwa ko eh. ta so ba da ta mace din zan jira ba ta kaura ce ka ce kai ka ta kaura <laughs> ne ni ke ta kaura mun Allah zargin da rauta mai uwa da uba gatan shi Allah maraya ma gatan shi Allah Allah ya gaba Allah ya shirya yamma Allah ya kudi ya arewa Allah ya shirya saman bakwai ya yi ƙasan bakwai ba siminti ba a zara ba uban da ya ba shi gudu ya dora Allah da ya tashi igwa kawai ya yi mutum da dabba ya yi girman sa babu jemu amma sai dan akuya da jini wannan haka yake saboda Allah ai kai uban da yace bai san ganin ka mutum kowa ne ne mai wace ya barbari kofuwar shi mai wace ya barbari gatumarsa idan mutum ya ce bai san ganin ka to uwar shi tana nema ta ganka wannan tabbas yi da fatin duniya nan iburo dai guda ne duk wani mai karya garin nan in ya ce shi ne iburo uwa shi <laughs> kai dai guda ne sai dai ya kwaikwayo a ce kai ne kwarai kuwa wani ma da ya tayi na ya sai ce wai katin za a shirya wai shi wa'azin iburo zai raka jiki idan ya dan dan asara ya to ya zama bala'i da yanzu kana police station da yanzu kana ta kai gurin su eh ai ni Allah yana so na wallahi Allah wannan tsinanne ne ai shi wannan dan bakin uwa ne ya fito fili mu ma sun yanzu da gargaji kan uban shi mai wake ya da tsohuwar shi kai ne dirin dirike mugun mabarcin gugudan sabkin doki kafa mantuwa zaki na mata madina tsohuwar kura ce mai kinama wai wannan shege ne gaban ka babu <laughs> wasu da an tsere gemu an zo sai kace dindi na tsado ya shi ai mu nan malamai ne eh. malaman ban wa kun ban mu da yunwa za ta kan mu a <laughs> ta ah, ya da uba kai a'a ya bayanin ta kai dai ai ne na, mu da ta kai mun dade kaga ci ne kai ka gaji ba zan yi ai zan je yanzu saboda kakan ku jeli saboda farauta bayan ya mutu fa kabarin shi ma sai da irin ga kama gada a gari bare ka gani har yanzu ka je gurin sai ka kama gafiya a kabarin nashi ban gane ka kama gafiya ba to cinye shi take yi ko kuwa dai shi yake zama gafiya ko a yanzu da sauran farautar ne kai can ba a farauta alƙur'ani Maryam haka kaka je sanarki ka kuma ka ce na za ka rama bari in nan ka ibro na'am lafiya eh da babal katar keke na ce ta zuba nake mai manta wallahi katar keke kamar wani keke ne wala kace ce ta zube ban san shi ne wata keken ya eh, shi ne yanzu ba kace race babu zo mu je na gani zo mu je zo mu je zo mu je zo mu je ta eh, zo mu je soyayya ba ce sai ki hau mota ki ta za da gari kina mashi bari ba zai dare shekara da ya ce to kuma wace ke bayan wannan kuma ga keke ga komai ga kasa a jiki ga haka duba ga hinna jiwa wallahi wallahi ba san kacar nan tana jiki ba Gane ne baka san ba kai kaje bane a kai na zo amma ni hin waje gaba ɗaya uwa ba kacar a jiki a'a wallahi Ke ka ai da kacarsa da komai to babu abin da ya fada jikin keken nan hmm? ga sirri ga tsaron rawa

gaskiya kai ko yanzu ma na tashi daga kawai inda kana da chance mai zamu tsara amma na bi yi ba to akwai abin da ya fi neman aure a wani ne ba sai mutum ba tana na dole ne sai na haɗa su amma ba na gaban gaskiya yanzu Allah ka gizo da na rage ya ko ya ko ne na kama ya ko aure yi aure ne

ka ga nan ba mun ce da ba kuma ba ya mun ce ba kullum ina da shahara sai mai sannu yawa mun kwana lafiya? lafiya kwana madalla wannan abu mai madara madaran nan wanne wannan? eh guda nawa? eh guda biyu nawa nawa ne? mutala uku mutala uku eh. ina zaɓe eh Allah ina zuwa ban sani ba ko na bar kudin a gida ko sun zube hanya amma ina zuwa yawwa na zuwa da kyau yawwa ina zuwa da kyau madalla cika da imani ya haka mala eh ba ya haka ba Ka'e ebi kudi wallahi ka'e ebi kudi ni na iba ka kawai dama irin ku dai ma zo ka bankade ni kuma ka ce na iba ba na san rashin mutunci ba ya rashin mutunci ka bankade ni kuma ba ku dama irin ku na ma san da kuma ba ne ko mi faduwa kawai daga shafana ne mu kuɗi na rasa ka biya ni kawai iya kuɗin menene na ɗauka ma daga haɗa jiki da kashi kenan kawai sai ka ebe mu wa alaikum ka biya ni kawai tafiya nake ba zan tafi ziyara ko ya zo ya banka ɗaya kuma wani ina ɗiba kuɗi na ɗiba kuma ya ka ta kuɗi ka kuɗi ya ka ɗiba kuɗi na ɗiba bayan da mun je ya mun ma har yanzu yana yi da mun ya kuɗi ne ya kuɗi da Allah kai nake ba nawa da kuɗin naka kina naira ɗari da ashirin yanzu an baka ɗari shirin shi ke ba wannan to an an bani kan ba hakuri amma an ba bani ba wala ba roka a a kai hakuri da a ba za a biya shi yalla bai da ka biya ni to ba za a bayar ba sai ka biya ni shi zan baka ya baki da ta kai da Allah kai kai da amma ka cutan fa in ka biya wannan kudin fa ni ba ya cutan ba wani abu karka damu da ni maka cuta ta da kai da kai ne ba dama mun gane ku ai sai ku yabo jiki dimi dimi dimi dama irin ku barayi Allah ya karka biya wannan kudin Allah wannan to yanzu magana ta za ta ka ziyara zan je to kai ka abokan Allah ya cikin da eh yawa ba dan da haka ba kudin ba zai fito ba wallahi ba zai fito ba amma yawa sun cika amma ba don haka ba yanzu idan na je na gurin hajiya fa abincin yau ban da amma da ni haka da suka fito ai alhamdulillah yanzu asa da bari sana sake alif ta ya kuna yin haza yanzu ina ma na shi don albarka ta nau a gaskiya ai ba an mace ba yi tabi ba ta zama ta bada ba ce ma a ta da kai fusari ba dama ko mai zaira da gidi ba ce mata lanta ke ta karba lafiya kuma ba ta zama farilla gaskiya ne ya kai malami ne na san baka halin suwancin a ba ruwa na ba na yi wani afa kallon abu rabu da su kwaikwayo ne ni na gada kan mai da la'ilu ai na san halin to na gode to a cikin bayani aka ce ku da za a ce ma ai kan alƙalami gaskiya ne wannan ba ba ni ba da kayan rawa abin ba ta karewa ku kuma kuma ma ina wa dokai dokai daga ni sai kai ne sai wahabu ba wanda yake kallon abin mu <laughs> to ba kare Baba yau ai yaki yaki kamar san kai malami ne a'a ka rike Allah gaskiya ne annabi Allah gaskiya ne gaskiya ne wata malaman sai dai rawani da keke kamar sun dau tutan jibriya haka shi wai ba sa san da gamu to mu ma ba ba san magana ba ma san ganin ai duk wanda yake bai san ganin mu mutum kowa ne yake shi an a taba kan goshin ubai shi ah, ah, ah, kowa ya masana kowa gaskiya ne wallahi ka ji da mu da malami da an je wa'adi sai ce an ba mu mota to da an je wazi zai ci an bamu mota yana bakin ciki kenan eh to haka dai mutu a banza da wannan gemun kamar bindin babu ai shi kenan sai ta yi dai ita hasada ai ga mai mai rabo taki haci ne wata lalla madrama amma ka za mu je mu yi a'a ko kuma wannan abu ai mu kullum eh. addu'a muke mu ka gani tunda wannan lamari na ku a wasan kwaikwayo da kuke fadakarwa ce shine illahi illazi la ilaha illa huwa ah. fadakarwa ce ai wani in ba ai da shi ba ka san shi yana bakin ciki ba ai da shi ba kuma ba ai da dan shi ba yanzu ina za ka je yanzu abin da nake so da kai baba wannan yaro ibro ga dan kan gaskiya ne haka mahaifiyar nan tashi ta dan mutu ta ba abin duniya Allah sarki ne Allah sai a taimaka mishi oh. saboda hali na rayuwa kai ya shiga haƙula. eh ko ba ka bani. na jin sai ya sa mutum yan dauke dauke to ka san shi yaran zamani ba da yake da yaran da ba haka ne yanzu na dauki kuɗi yaran nan da gadansa eh. na banci wannan abin na bashi a dukiyan nan wallahi raina zai ɓaci ba rusa zai ta yi Baba, ba sai ka bashi wanda zai barusa ba. Ka ɗauki kaɗan yau ka bashi, gobe dan ka bashi, da ya samu matsala. Ni da so nake kara natsuwa ya kuma hankali. Da haka zai nutsa in kana dan san mishi din To shi ke nan. Saboda baka san yadda za a yi za ka yi mutuwa. Gaskiya ne, gaskiya ne. Kai sai baka sani. To zan duba al'amarin in ya dace sai in san ƙoƙarin da zan kaji. Dama nan zan je ta kai. Ta kai ƙasa Allah. A gode lihiho da da da da da ya ba da beli na haka bashi. to kuma da na samu kuɗi yanzu zan jiyan in kai mai shi nan kuwa kayan halacci shi ba kuma ya a gode ne ma za ke waya ne hmm. san ka da bukata eh. eh? ba zai yi ba zai tun da kake kamun aiki a nan ka taba kamun irin wannan aikin ka san ba aikin shi ka kawo namiji gidan nan ka kawo mace gidan nan an musa a akan biyan bukatar su ta alkhairi kuma sun gani sun yi godiya kai ka ji daɗi mun naji Allah ya amsa du'a'i yanzu ya zaka ka kawo min wannan kullu kullu na shari ka ce mai aiki ko a haukata wani ko wani ya mutu wannan ba aiki na bane yau dai to mana a taimaka mana abin nan dai ai sau ɗaya za a kawo yau idan ne sau ɗaya ai hukunci na yana can abin da kare ka sani ne wannan dai ba zai yi ba kenan ba ba zai yi ba in dai wannan ne ya kawo ka to ka daga taɓa ka ya

za ta nan za a tafi makaranta da ke ko? Abba na kwana. Lafiya lau. Ba gajiya. Lafiya kalau. Ajiya na kwana. Na kwana. Ni zan tafi makaranta. To za a tafi makarantar ko? Eh. To ki fa kula da karatun ki fa. Dan alƙawarin da na miki na motar nan eh. yana nan. idan har kin ci gaba da karatun kin samu jarabawa mai kyau eh. to dan sai miki insha Allah haka ne ba haka ne to madalla Allah shi miki Allah to madalla ina ta makaranta da lafiya lafiya karama to ki ta da kuma karanta ba abinda nake so da ke idan har ne mata fada to ki dinga taya ni fada ni ma abin da nake fama kenan kullum alhaji yawa ta kula da karatu banda wasan banza banda kawaye irin na shirman nan a makaranta haka ne ta mai da hankali akan ilimi yawa to da kyau Allah ya shirya su amin su musu yaran nan in ka masa magana ba da ma dauka haba wala yaran nan na ji mun yi shi ke shi to wannan kodiya ne ya kace to amma duk faɗin da ajiya ne da ta yi ni yau zan zubar da wannan sai na zubar da su ne so komai zai fara haba shi ne na san wani gara masa gindi sai abin da ya gama mutane da na fito ba alhaji an fito zan tafi ofis ina sadiya babba sadiya ba ta dawo daga makaranta ba yanzu har yanzu wallahi to ai ya kamata a ce yanzu ta dawo gida har ta ci abinci gaskiya ba to tana zuwa ki gaya mata na tambaye ta lokacin zan fita ofis amma an ce ba ta dawo ba ki gaya mata kuma ya wace wacin an tashi daga karatu gidajen abokananta ba na so to shikenan kar ta kara kaiwa wannan tayin din har na fita bata dawo daga makaranta ba to shikenan kin ji ko kar ba ki manta dan kice na fito zan tafi kuma na tambaye ta to shi ke ba da lafiya sai na da wata Allah kiyaye amin da lafiya Ya mai dai. Eh. Kana nan ne? Wala muna da. Ko wanka kana nan ke? Ayo an sa umarni kai dole mu tsaya eh. Lalle Ba Madalla mun kallon yi mota ko? Eh to. Lafiya Ba Madalla. Madalla. Yawa. Ya hujjat. ala wanzan Ya hujjat. ala wanzan Eh. Yawa.

ko ba kusa ne gaskiya ne gaskiya ne shi ne ka ga kana eh, ne ne da Alhaji Musa nake ne. Ni ne Alhaji Musa. Eh, ni jami'in tsaro ne. Ko na haka kawai sace ne gidanka. Ya? Amma kada ka damu ko ya kamata ka shaida. Ga shaida. saki zancen a hadiya maka ba kwarai na yadda amma sarkin gida ka san kansu ya wallahi ya sabi eh ni hmm? eh, wallahi na wuri siriri <laughs> yanzu ba da yanzu wa'annan da suka kama jikin mutum eh. a yadda ka san mala'iku mala'iku duniya ne fa sai ah! mala'ikun duniya ne kwarai kuwa siya sai mala'ikun duniya ne kwarai kuwa wannan yanzu da sun je eh, sama sama ce za ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama a gauraya sai ta zo dogarsa sarki gida sun tafi da shi ba da kun yi caji gaba da? eh mun caji ina da yana? duka an caji caji ba ba komai ko? eh ba kuma to shi kenan an yi wuza ba ci mu sai an jima sai dai ba a hakuri saboda aikin mu ne ba corona ba a yawa ai hukuma ba wanda bai san yadda hukuma take ba da ka turo da ka gashi sai ka zo ka kuma eh. har cikin gidan ba ita ka duba ba wanda ba san ko ba wanda ba sai ku shikenan mu sai da ba da Allah hankali zama gida da hankali ne ka amma na maki wannan wallahi yanzu gaban matarsa tana kinkin tsaye eh kai an gama ai zama an gama Dattijo kuma mai kirki. Eh. Kai! Ko sallah fa yana jan yake ji sallar da tsatsiya yake ja. Karama kalla baba Ari an kwashe shekaru. Ko? Eh. <laughs> ɗari da arba'in fa da aka yi kiyas ɗari da arba'in eh. Allah ji na ɗauka ma bai kai gaba eh, a sai da haurawa wayan shi lafiya iko kuma dai haka haka wurin dai ya kuma ita sai shi ajalin kafa ta ai ko babu ciwa ta a jama'a lafiya ya ayi ba ka ce ba ayi ba ka ce lafiya dai halli baba

yanzu haka za ka yi min ibro saboda Allah ka tara mutane ka ce musu na mutu na za ka ce eh, fito min daga gida fito min ka fito. har ta fara ya dami ka ni da rai dan kenan in dai ka ban na jama da fara nan da min ina rawa ba da wannan yara da da ta إنه على رجعه لقادر يقول يا ليتني قدمت لحياتي ورقدا ورقدا نعم مالا سلاما قولا من ربنا سند زوا ba dai daɗi wanda ya faru ne to mahaukaci ya ci kashi ya ce ba daɗi shine kuma kake yin kuka to ba dole in yi kuka ba ba dole in yi kuka ba dan ciki na dan ciki na ya dinga haɗa min mu duk kwararren da na fi daga wannan sai wannan saboda Allah uwar gida. Mai amfanin irin wannan haihuwa. Saboda Allah fa kwanan nan fa ya turo min yaran nan mai dan abin karkadawa dan dolo. Eh. Ya tare ni bayan ya gale min ya man habaici da waka. yaran nan ya zo ya min magana kudin nan saboda Allah ya kamata. Eh. Na karyowa. Na taron mutane jingim. hayaniyar da kike ta ji din nan to hayaniya ce wai na mutu ya je gaggaya mutane haddasa liman sai mai unguwa aka tarin makin. saboda Allah ya kamata sai ka sai kai saroro ko me yaran nan da yayi kai ka jawo kamar yaya to kai ka jawo mana magana sa ne ka dauki kudin sa ka bashi to yar iya ai gaskiya ne ka ɗauki kuɗin haifa min shi ko zan bashi sai ya nutsu ka bashi kuɗin sa to gaskiya ba zan bashi ba yaron nan fa bai kintsi ba bai shirye ba irin ta da yake kusufa-kusufa ya nan ya nan ya nan in ɗau kuɗin bashin halaka shi wallahi ba dama sata lahira a ka duniya ba zan bashi ba. bara in gaya maka nutsuwarsa ka bashi kuɗinsa in ka bashi kuɗinsa in ya je ya jari ka gaba zai kuma zuwa ya tambaye ka kun kwandala ba kai masa aure shi kaɗai ne zai sa shi nutsuwa. in ba haka ba ba. ba haka ba ba zai daina maka abin da yake yi ba. ba zai ta yi ba. a ba ka gaji ba ne kuma kullum ka zo ka. ko zan bayan wallahi sai na yi shawara. haka ake rayuwa da na ɗebo magana sai ke ɗaure wa yaro gindi ba fa sai kika haife shi ba ni na haife shi ba dai amma ni uwarsa ce to sai ki min rinto babu wani zancen rinto ɗana ne don uwarsa ta mutu kuma sai a ce ba tunda ɗanka ne ai ɗana ne kwanan nan kwanan nan duro hudu aka ɗiba na kashi a gidan. Wallahi malam ko duro tara aka ɗiba a cikin gidan nan dai ba ni zan baiwa kai na haihuwa ba Allah ne yake ba na haihuwa. Ba za ki shige ba sai na gauda miki mali. Amma dai kuɗi ya dole ka ba ya. To dan Allah in kin tashi fitowa ki fito da madoki ki man kashe ni. Ai magana gaskiya ce. Ai mutum da baka gaji da ya tara maka mutane ba. Kullum ku sai maka. Idan kuma kana son zaman lafiya a cikin gidan da sai ka bashi kuɗin sa. Ni ba na da ke kika haifa mai. aure amma magana ta gaskiya yaro ka ba. Ke ki daki. Ban je ai amma ka ba yaro hakki.

ruwan ka mana na ruwanka ina ruwana ko ko sai shigo da cikin nan sai ka tambaya daga ina take ina ruwanka dole sai ka san nan yanda take da kuɗi a ruwanka da kuɗi a kuɗi za ka zauna ka ci arziki ka zauna ka ci arziki kai bana abin da kake so yawa da hankali ba ka kuma kuma ka ba me ka ga yaro ko ne ka fara kauri kada wani ya tsiyafar kuma an ba an yi wani kunyan za a ci arziki ga dawa ta bare kuma an zo za a tsatsaka na wata ce sandan su luka su luka da na ala kuwa kuwa kuwa kuwa ajiya wannan takardar na ce kwa ina ruwanka eh kai mutum ka ta cika yawa wallahi yau a ja ai eh, gani ne bata yi yan garin nan ba wani yin da kai an yi abarin jirgin sarkin ruwa rashin wannan ta yi kama da dangin su sarkin ruwa ba ajiya bar shi so yake ɓata mai kuma na ga alamarin su zai shi kawo na ɓacin rai ba daga zangar ko an yi magana a sadiya me ya kawo na ɓacin rai a nan sadiya eh sorry kar ki samu lamarin ba a ni za ka yi a sorry ni za ka ba ba ni ne na tsoho shekara sha biyu ba sadiq ka ba sadiq amarya yarinya na sabiya kin ta wanda lambar na ke gaya ba ya ba ya ga zai fara mata sha eh na ce da za ka je fara da lewo ta sha kuma da kuma tafiya wata ne kawai na jiya da kuma tafiya wata kawai za mu ya sun yi kuwa sai wa kuri kin wa kuri haka nake fama da shi kafin ki zo gidan ke ba sai wa kuri Assalamu da kare lafiya nan ina ka tiya lafiya kana wa kai kawo sabuwa Allah ta a a a sai ka ga mu kwata wannan bahan Allah ne yake cikin damuwa damuwa eh a hakika yana cikin da yadda ka san dan lindo wannan haka yake amma yanzu kuma malam ya zama kamar marayan buri Eh? saboda haka to amini na ne shi ne na kawo shi alga ta malam eh? shi na taimaka mai za a yi bakin kokari eh saboda haka yi mai bayani alga ta malam ina jin ka wato ni dai ina da wa sannan kuma ina da mahaifiya don wannan na kuma yana da yaya to duk dukiyar gidanmu an ɗauka an bai wannan dan uwa an ce shi zai tafiyar da shi saboda ganin mahaifiyarmu ganin shi yana da yara to ni bukata ta ala gafarta malam a ce babu wa'annan yara da shi ne bukata ta kawai idan aka ce babu wa'annan yara to shi kenan na san duk wannan dukiya za ta dawo hannunmu ya kasance daga nisan shi to ka ji bukata ta insha Allah za a taimaka akwai <laughs> malam ba sani ba sa sabo da ma wannan ɗaya da na rawar hannu da na rawar hannu takaice dai ku hudu ya gida maza haka ne mu hudu ne ya gida sai kaninsa shi wanka sai yayansa guda haka ne insha Allah za ci nasara Allah ya eh ina zuwa to <laughs> ka sa abin <laughs> eh, na ga ta ga ta ga ta daga wannan to a tabbatar an barbada abincin yara a cikin abinci ba abincin yara insha Allah za su idan dai ta bude ido ta gaba yaran kuma ba shikenan ba shikenan ai shine mu ne a tsakar ai shine kun kuma uban nasu ne baka so sai a dare dan uwana ne a ce babu wa'annan yara shine bukata ta kawai a a <laughs> eh zan zo mai sai da na shararren mai sai magani ne domin duk kasan babu iri na suna na kan kada mai sai da magani yau wata rana gobe yaushe gobe wacce kasuwa sunan nan garin wudil ko to na ga da in wuce wudil in kai wannan magani wani gari kwanan tsaya nan taimaka al'umma annabi malam in za ka sai wannan magani in ka saya yau ai akwai mai bukata a cikin ku ko to idan kuka saya yau kar ku sha yau gobe jima'a in na ci kasuwa na gobe jima'a ma kan ya sha sai ran asabar na bar gari karfe bakwai da rabi sai a sha magani domin wannan magani yana da sharaɗi yana da sharaɗi kun gane ko a ah, amma ne kuma eh, wannan magani ne mala eh. yana yin maganin shawara maganin basir wannan magani da Allah malamin ne sunanka ni eh ni ibro kake ibro ko eh. to ibro yanda nake sai da wannan magani ba haka zan sayan ma ba maimakon sayan ma ɗari biyu za ka iya ban murtala ɗaya ka gane wannan magani kana da iyali ni ku nake da iyali to idan za ka sha maganin nan yau alhamis ko eh. to in ka siya ka sha yau sai na ci kasuwa gobe juma'a eh. jibi in na bar gari sai ka tara zira'a ta ai kana da iyali kace ka nake da iyali na gabar da na da na kudu da na arewa cikin iyalinka eh. sai ka ce abin da isa na tara ku zai sha wannan magani domin maganin yana da sharaɗi ba zawo ake ba ka gane ko eh. amai ake yi so 24 a rana daya makarin shi sai kana haure haure sai ka shi madai sai ka yawa eh. to kaga ciwo yana da alama fita kenan gaskiya ni kai na da yawa ba gado ne ba ba da ne ba uban ka wannan magani ne za a shahi dan dan ba sauki kenan ban gane ba ga ka ka ba ka zaka wannan magani ne kuma ko ya bar garin ko ya bar garin salamu alaikum ajiya na rawa na abincin na abincin ba da abinci ja kama ba kadara ce to eh, kadara ce da za a yi to kadara ce magani kai ga dukiyata na ji na karɓo ta ranka ta kaf a wurin tsohona wannan ita ce dukiyar? eh, eh. da an ya bu tattare dukiya na datumanmu ne da talas shi ne ni kuma na ce wai shi zai karba wai zai adana zai na ce ba za a adana na kwata da kayar baya sai da aka ka ganta ka san dinyar makaho ka ganta nan ita dukiyar ce Ni ba ban mola ba tsohon na bai mola ba. Daga ce daman ta aka ce ka toho ka wurin ta? Ni ba mola ba tsoho na mola ba la ila. Ba ni lahu Wala ba. Kai ba ci ba tsoho. Kai wannan kana wani magana tukuici. Wannan nake shirin ce kamar tukuici. Waka ni ba mola ba tsoho na mola ba.